Korintiya ta biyu Sura ta goma Ni Bulus da kaina, ina roƙonku albarkacin tawalu'u da sanyin hali na almasihu, ni da ake wa kirari mara tsanani ne a cikinku, amma mai tsanantawa ne sa'ad da nake rabe da ku. Ina roƙonku, kada ku tilasta ni in matsa muku sa'ad da na zo, gama na tabbata zan iya tsayawa waɗanda suka ce abin da muke yi sha'anin duniya ne ko da yake a cikin jiki muke tafiya famar mu ba irin na mutuntaka ba ne don kuwa makamanmu na fama ba na mutuntaka ba ne na ikon Allah ne masu rushe makamai masu ƙarfi muna kada masu hujjoji a cikin zace-zacensu muna rushe kowace ganuwar alfarma mai tara sanin Allah, muna kuma jan hankalin kowa ga bautar almasihu. a shirye muke kuma mu hori kowane mara biyayya muddin biyayyarku ta tabbata ku dubi abin da yake bayyane mana in dai wani ya amince na almasihu ne to ya ƙara tunawa wato kamar yadda yake shi na almasihu ne mu ma haka muke ko da zan yi gadara fiye da kima a game da izinin nan namu wanda ubangiji ya bayar saboda inganta ku ba don rushe ku ba ba zan kunyata ba, kada fa a ga kamar ina tsorata ku da wasiƙu ne, don waɗansu suna cewa wasiƙunsa masu ratsa jiki ne, masu ƙarfi, amma kuwa in ka gan shi ba shi da kwarjini, maganarsa kuma ba ta magana ba ce, irin mutanen nan dai su fahimci yadda abin da muke faɗa a cikin wasiƙa sa'ad da ba mu nan, shi muke aikatawa sa'ad da muke nan. wane mu mu daidaita kanmu ko mu gwada kanmu da waɗansu masu yabon kansu ashe waɗannan mutane masu auna kansu da juna suna kuma neman bambanci a tsakaninsu da juna ba su da basira amma dai ba za mu yi alfarma fiye da yadda ya kamata ba sai dai mu tsaya a kan iyakar da Allah ya yanke mana wadda ta game har da ku ai ba mu wuce gona da iri ba kamar ba a hannunmu kuke ba, domin mu ne muka fara shan nisa, muka je a gare ku da bishara almasihu. Fahariyanmu ba fiye da yadda ya kamata take ba, ba ta kuma shafi aikin waɗansu ba, amma muna sa zuciya ban gaskiyarku ta riƙa ƙaruwa, ta haka kuma fagen aikinmu a cikinku ya riƙa ƙaruwa ƙwarai da gaske, har ma mu samu mu yi bishara a ƙasashen da suke a gaba da ku, ba tare da wata fahariya da aikin da wani riga ya yi a fagensa ba, amma duk mai yin fahariya ya yi fahariya da Ubangiji. Ai, ba mai yabon kansa ake yarda da shi ba, sai dai wanda Ubangiji ya yabawa.